ikon Allah yawwa baba so kuna ne lafiya lafiya kada ya gari lafiya kada ku sanni baba madalla wato baba abin da yake tafe da ni na'am fatan kore ya tso daga Lagos eh yawwa kore nawa ba aka ne yana iko eh wannan to na gani kuma ba wanda ya dace a kawo waje kai haka kaga yanzu kamar idi kaga idi yana Lagos ko ba eh, yana dan yawwa sai ka buga masa ku yi magana tsaya ma sai ka je ina da lambar shi ai bazure dai sho'on ne ne hello yawa hello idi ina gajiya muna lafiya ya su dakta madalla yawa yawa eh yawa to dama baba ne ya ku gaisa wannan yawa to gashi sauri baba sa a kunna ka kara kara salamu alaikum idrisa sarki bi to yaushe za ka zo in ina ta ganin sako na gode Allah ya albarka ka daure fa ka zo to madalla madalla Allah sarki a'a kuma magana rasga shi ana ji. A rasga a yi ah, yadda zai saboda credit din. Eh haka ne. Hello? Yawa izi. Wannan shine layin baba wannan shine ne sai mai da shi eh layin sa ne wannan. To to to to. yawa yawa tun akwai ruwa na da farira tana ciki ba aka ce ba zan na dubu hudu ya faɗa an jefa kaza da gishiri dubu hudu ya arba'in a ah, kai dai bari dai ba da goro to tun da kai ne ba da uku ai ba kace mana tare da idi ai ba zan tsawala Mm-hmm. babu nawa ne na riga Baba, ba gari mai da hannu bai ma na karfi ma kai a gure biyar na nake ah. to shi kenan dai gashi a ah, to yawa yanzu abin da za a yi na tashi zo masallaci idan a cikin waya da ake na yanzu ni ran sai na zo na gode sai na ga an ce an sauke su ta barku eh an sauke su komai da lokacin da an sauke su an ta su gaskiya ne to ta an jima yawwa to sabon salo gemu a kafaɗa yau kuma ni ya ta kayi a gashi Allah ya bani wannan abu ran ran ga jaja ya sutura haka kamar dan kwana-kwana to bari an boye kar ma wani ya gani abu zai godiya zamani ya zo abu da kananan yara za su yi da shi da yan boko dogon dogon da sai ma wani ban wata lambar kira lafiya lau lafiya lau allah ya albarka wani allah mai ku ne yan yau ku ne yan boko ila wani dan uwana ne ya zama wannan abar ta zamani to kuma da sunansa a ciki duk lokacin da zan yi nakan samu wannan matsalar sai in rufe a zayan lalubo sunansa sunansa alhaji muhammadu sai ya gude ya gaji zura shiga sunan da allah na rufe yadda za a samu shi ballanta na ya ce in zan wannan sai rika magana da shi waye sabi a a fuska ya ki kawo shi to ba sai ki bi ga ki samu shi ba ki lalubo min ni nan ga sunan dan uwana to bari in je nan kana tafiya ake sabi ko to <laughs> ba ni na rage sabi duk wata matsaloli na shi ne yake ma wai har ina za a ne sabin sabi tsin sai ka ce wani mai sa'o sabin tun kuma Ke sai da ala ce ki kawo min da muke ba mace san yadda yake bai dama kwali sarban dashi ke na wani dogon sa Yeah. كيف على أصحابي كيف كيف على أصحابي ألا إيه وتأولك مع الهجم ما ما بشير أصحابي سمين أنا أنا يتكه وحد وده فاهم يصور وقال له كيف أهلي ما كذا على أصحابي لعل إيه وجع البركة بس فجر وما يا بقوم لا إلا الله ولا ولا ولا لا إيه وجع البركة da bature yan rediyo ba ya kashi ya ba kai kai eh na mm, rediyo kai <laughs> bani uban wa dan ta ne da hukumi ne gari ah! har suna bulala har suna bulala wato za ku ne barayin gari ko ana neman ku barayin gari ko ku ne barayin gari ko kada ka huda min goshi fa an huda zan ka ba dama ana neman ku barayin banza barayin goshi ko a jami'in mutane mutum bai sai ajiye waya ba mutum yana sallah an sace waya a masallaci an sace waya a makabarta an sace waya a gidan ugowa ka samu stupid kawai nonsense Thing is, a woman was it. Thing is, a woman was it, don't Kwanta ma ham, in mutum kan kalla ina ma mara ilimi. Kan jahili bai ji daɗi ba wallahi. Kan wannan ya mun yi wani mai ɓarawo. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. ba ka bane yanzu ya ce min barawo saboda Allah wannan abu kamar cokali mai hatsu alaji ne mu Yaya da kyau. Yaya gida? Mama, hai dai. Ah, rifai. yaya mama Nnamdi you dey fine that is very very good abeg ah. esi buzo ekapa na-abịa mebe eke bubu na akpụbu ega ịgbati 3 or 2 ah, no no no give am 3 3 3 you go beta 3 that is 33 33 back bugo wacha cha ekwutuna adoro ah. aka àwọn na aka toroka apẹ odaji make you put up for that rocker bring am for house so that him. Uh, Uh, the money I go send for bank now. I go send the money. <laughs> that is very good. Uh, how simple is it? Uh, Javan, what about Mama Tinubu? I beg it. Tell Mama Tinubu say make you remain for house. Kaka ma Mama Tinubu has done Nigeria dey dey now do Apana Goma. So that in the next ten years, make you come back. That's how I don prepare house well well. I wan travel. Uh, eh, na so dey carry tafe I dey dey only. Uh, yes. Deja Yamash, Niger, zai kai gari tafiya mai. Falati Congress, Studio Zebeka, duka shan ramje. Well, I just don't yau da yawa. I go too many places. Thank you. Okay, God bless you. Uh-huh. Three minutes. <laughs> you know, sir, I just saved my money. <laughs> ah, I just saved my money. Uh, uh, Abuja na so di America. Huh? So, don't look at Abuja now. Na so ka so say I like you too much.

guy you don't try machine if you are member of the machine maka tabi i dey serve my money use your money enter machine no be my money you go use enter machine tomorrow i today this night come out i fire you <laughs> fire for fire oi na na very fine girl next time we go meet make i call. Huh? <laughs> Huh? No. Huh? Where, where do you have, where, where do you have it? Where? Huh? No, look, I want to know this that is not it. Huh? Yeah, that. How about that? This year, hey, this year, tell me how that. I'm not going. I don't know this year, tell it. Tell it, tell it. You tell that. Hey, yeah, you want to watch the club, but you don't go. This year, yeah, that's not the end of Hey! salamu alaikum salamu alaikum alaikum salam yawa ya gari ya gida ya aiki lafiya ya sanyi lafiya lau madalla da Allah wata matsala ce ta tafa Ha? Ah? ai inda ka zo nan ras yawa Ka yi ras kawai ka san ni ka taba gani na abadan wata mu'amala ta taba dan da ni kai to abinda nake so da kai mm. ka gane ko na je sallah da eh. yake barayi da barawo da munafiki da magulmaci duk da Allah yi ne musalman Allah barawo da sanin tarabo kana ji na ko saboda haka ni yanzu shi sa na zo gurinka don ka ɗauko min wayoyin da kake da su in saya Don ni mu'amala ta ta kiran waya ta da gaggawa shi sa da Allah da annabi shi gaggauta a ɗauko min niman ma in saya domin sa sun kati na niman ci gaba da kira ban ka da wanda nake da su barin kama in eh, kwana da duba ina jira fa yawwa ina zuwa dakata me faru da yaro ayyuba ayyuba duba wata shi ne to na ni ya hada ta wani da nake da su daga mun su da kai ka san wannan 3350 ni dai rabu da yanzu ka ga wannan ita ce ga Allah ga Allah ni ba lissafin lambobin su na ce bane wannan 6050 din da Allah haba wannan 1100 ka biyo su mutu wa har dai ka 70 ka zaba ungo na zabu wannan yawa wannan din ai wannan tana da infrared tana da outfrared tana da komai da komai da bluetooth da green tooth da yellow tooth da kai ta ga wannan waya waya ta ce a ƙarya yake a wurin halin na sai san tuban da kai da halin sai tuban tun da ka samu na rufa ma a asiri ko to ka bar rantar kawai ka je gida amma san tuban ka wallahi an ga ma kayan kayan dan dare yana tabuwa ne wallahi san tuban ka shiga shiga kai zan lukuje ka wallahi iska ko ma ƙara taɓa dan abin da zan ba har cikin gidan ƙara shiga wallahi raga raga da ke sai ke wallahi sai muka yi barawo ba dan ko kai su barawo ah eh eh, eh, eh ah barawo ah, mana bi Allah na amma na dawo da zuwa wallahi wallahi zan zo kin gani Allah ne dan zo sai ki wallahi zan zo zan zo to zan kira ki na gode haka me ba haka ba an ki sakin sa to me haka kai ne eh, wannan wannan wayar banzar da ka tafi kana yi har kai ka tunkuɗe wannan wayar banza da banza ce ma baka da hankali da ka san da nake magana za su ci ce da wa kake magana banza a ina take

sai masa sata saboda abuta ka ɗauka eh. wallahi ba zan ma magana ba amma tan na hasa ka ɗauka eh. an imanin bai kai ba da Allah da annabi wallahi gyara ba bai kai ma to imani ne wani baka ji inna lazina ta yawa eh, a wani ajara wani amanu wani kafaru wani allazina daga wallahi gyara